makiyayi ya yi kira tumaki kuwa suka ji shi suka bi shi cikin jeji ya bi da su ta wurin da ciyawa take da laushi ruwa kuwa yana da tsafta wannan makiyayi yana da alheri yana da jaruntaka kuma wani lokaci sa da suke bin jeji sai da misa ta bullo za ta kama ɗan rago amma wannan makiyayi ya kawo gudunmawa ya fi da tumakinsa daga cikin haɗari har ba wanda ya ji ciwo ya bishe su wani kwari mai kyau inda akwai abinci a yalwace sa'an da rana ta soma faduwa sai makiyayi ya sake kiran tumakinsa ya bishe su ta hanya mai kyau ya kawo su gida lafiya amma akwai wani ɗan rago wanda bai kasa kunni ga kiran makiyayi ba yana jin daɗin ɗanyar ciyawan nan sai ta ci yana yawo inda ya ga dama ba labari sai dare ya yi masa ɗan ragon nan ya ɓace ya firgita kuma sauran tumaki duk suna gida lafiya har ma shi makiyayin ya so mu ƙirga su ɗaya biyu uku hudu har ya ƙirga duka a sha wani ɗan rago baya nan sai makiya ya tashi da sauri bai kula da dare ba yana gudu yana ta kira wani lokaci sai ya tsaya ya kasa kunni bai ji komi ba sai kukan kura sai ya yi gaba yana kira ya hau wani dutse ya tsaya ya sake kasa kunni ya ji wani abu menene ashe kukan ɗan rago ne sai ya sauko daga bisa dutsen ya bi inda kuka ya fito sai ya samu ɗan rago a sarƙafe a cikin ƙaya wannan makiyayi ya muna ƙwarai da gaske ya ɗauke shi ya aza faɗarsa ya kai shi gida lafiya dukan mutane kamar tumaki ne waɗanda suka bi hanyar kansu sun ɓata kuma a cikin duhu yesu kristi ko isa almasihu ko yesu almasihu shi ne makiyayenmu mai kyau yesu ya zo nan duniya ya nemi wanda ya ɓace ya cece shi kuma saboda yin haka sai yesu ya ba da ransa domin tumakinsa ta mutuwarsa kaɗai ake kawo da zunubanmu yesu ya mutu maimakonmu amma bai daɗe yana cikin mutuwa ba ya tashi daga matattu yanzu yana da rai madawami shi ne makiyayi mai kyau yana kiran mu za ka amsa gani nan ya ubangiji yesu ni kuma sai in dogara gare ka allah ya ce duk wanda ya kira bisa sunan ubangiji zai sami ceto